barkanku ta, kun san cewa an samu hanyar da za a samu kuɗi a kyauta na san kun kosa ku jin me zan ce muku to wallahi an samu wani aiki mai suna mini job wato mini job wani manhaja ne aka buɗe wanda zaka je ka yi aiki a biya ka ba sai ka sa kuɗi ba ba sai ka sa kuɗi ba amma idan kana son aikin ka samu da yawa akwai package ɗin da ka siya shi mini job idan har ka je ka yi rijista za a baka ayyuka za a iya cewa ka je ka yi subscribing din YouTube channel ko kuma ka je ka yi following din TikTok account me account din zai ce maka ga kuɗin da zai baka kun gani idan ka je za ka yi aikin kuma a biya ka wannan kuɗin kai ma za ka iya kai aiki ka ce ga aiki mutane kuma wannan aikin irin ayyukan da ake online misali lokacin da muka yi eh, abin eh, pampi ai mun samu kuɗaɗe da yawa at least in ka kai mutum shida sai a baka naira dubu ashirin to wani sai zai sa ya ce in kai rijista da link ɗin shi zai baka dubu ɗaya to ka gani a haka haka mutane da yawa sun samu aiki to abin da ake ciki link yana bayo yana description ɗin wannan bidiyon ku je ku sauke manhajan eh, mini job ku yi rijista sannan kuma za ku iya purchasing ɗin device ah, ba wannan kenan package idan kun siya package ɗin akwai na shekara ɗaya ne package ɗin zaka kana da daman da zaka yi aiki guda ɗari ko saba'in ko hamsin a rana ba kaman wanda za ka yi afiri guda goma ba kun ga wannan babban dama ce ku je ku yi rijista kuma ku fara aiki da mini job yawwa dan ni ina yi a nan nake dan samun yan canji na kar ku bari duk irin wannan daman in ya zo ya wuce ku domin ni ba na bari ya wuce ni wannan abun fa babban dama ce mini job duniya ne link yana bayo ku je ku yi rijista yanzu ba sai an jima ba